Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Dogarawan tsaron gabar ruwan Spain sun ce sun ceto bakin haure sama da 930 sun kuma gano gawarwaki hudu tsakanin ranakun Juma'a da Asabar a tekun Bahar Rum. a daidai lokacin da kasar ke jiran isowar jirgin gudanar da ayyukan ceton nan mai suna aquarius wanda sananne ne a cikin jerin abubuwan da ake takaddama a kansu a kungiyar tarayyar turai kan yadda ya kamata a tunkari matsalar bakin haure dogarawan tsaron gabar ruwan sun ce sun ceto ɗaruruwan bakin hauren ne ta wajen amfani da ƙananan kwale-kwale na balan-balan a mashigar ruwan gilbarta inda nan ne ma suka gano garwaki hudun a halin da ake ciki kuma kasar faransa ta yi maraba da ta yin da kasar spain ta yi mata na ansar wata wato wasu daga cikin ɗaruruwan bakin hauren da ke cikin jirgin gudanar da ayyukan ceton na aquarius wanda yanzu haka ya doshi kasar ta spain bayan da gwamnatin kasar italiya ta yanzu mai ɗari-ɗari da baki da kuma kasar malta suka hana jirgin tsayawa a gaɓoɓin ruwansu. su Ƙasar ta Spain ta faɗi a cikin wata takardar bayani a jiya Asabar cewa Faransa ta amince da tayin da ta yi ma ita Spain ɗin na sauke bakin haure masu niyyar isa ƙasar ta Faransa kuma suka cika ƙa'idojin shiga ƙasar ta Faransa da neman mafaka. mutane akalla biyar aka kashe a gabashin kasar afghanistan jiya asabar bayan da wani hari na kunar bakin wake ya bararraka wani cincirindan sojojin gwamnati da wasu 'yan taliban da fararen hula da suka cakudu suna murnar tsagaita wuta da aka cimma na wucin gadi albarkacin bukukuwan karamar sallah ta Idir fitir ƙungiyar isis dai ta kirarin kai wannan harin majiyoyin tsaro sun tabbatar da muryar amurka cewa akwai jami'an tsaron gwamnatin afghanistan da mayakan taliban da kuma wasu fararen hula cikin waɗanda abin ya ritsa da su wani mai magana da yawun gwamnati mai suna atawalla gani ya gaya muryar amurka cewa harin wanda aka kai a bayan garin jalalabad headquarter lardin har ya kuma yi mummunan raunata mutane talatin mataimakin shugaban majalisar lardin ya gaya muryar amurka cewa wani dan unar bakin wake da mota ne ya kai harin a yan wato a yankin na har ne dai kungiyar isis ta kafa tungarta kuma daga nan ne mayakanta kan kai hare-haren wato kashe-kashen gilla ma dai to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an ayyukan agaji a yemen sun ce mai yiwuwa mazauna muhimmin birnin nan na hodai da mai tashar jirgin ruwa waɗanda suka kai ziyara zuwa wasu garuruwan da 'yan uwansu suke don su hutun sallah ba za su iya dawowa ba saboda askarawan saudiya sun danna cikin birnin ƙungiyar tallafa ma 'yan gudun hijira ta ƙasar norway nrc a takaice ta faɗa jiya asabar cewa mazauna birnin da basu fita ba su ma tsoro ya hada su zuwa masallatai da ziyarce-ziyarcen 'yan uwansu da abokan arziki kamar yadda aka saba yi a lokaci irin wannan a wata takardar bayani kungiyar ta nrc ta ce akasarin mutane ba su ma iya dan matsawa daga gidajensu ba saboda yakin da ake ta tafkawa shi ma shugaban kungiyar nrc din a yankin hodaida salim alshamiri ya faɗi a wata takardar bayani cewa mutane na daɗa firgita a duk wayewar gari alhalin kuwa idar fitar lokaci ne da ya kamata mu zauna cikin kwanciyar hankali da iyalanmu in ji shi shugaban kunyin wato shugaban kenya uhuru kenyatta ya ƙara azama a yakin da yake yi da almundahana ta wajen bayar da sanarwar cewa kowane jami'in gwamnati zai fuskanci binciken tantance irin rayuwar da yake yi don a san inda masu almundahana suke samun dukiyarsu wannan sanarwar ta biyo bayan ta biyo bayan bayanin rahoton da ke nuna cewa almundahana ta dabaibaye kasar ta yadda ma aka sace miliyoyin daloli daga cibiyoyin gwamnati shugaba kenyatta ya yi tayin zama na farko da za a yi masa irin wannan bincike da zamar gano jami'an gwamnati da ke satar yana mai cewa wannan binciken wato zai na ma'aikata zai taimaka wajen dakile almubazzaranci da dukiyar al'umma ya ce kowane ma'aikacin gwamnati zai bayyana inda yake samun dukiyarsa sai ka gaya mana cewa wannan ne gidana albashi na kaza ne kuma ga mota ta ko da ka sai mota da sunan ɗanka ko matarka sai mun gano To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka jihar Kaduna ne inda wankin hula ke neman kai hukumar zaben jihar dare. domin ko bayan kammala zaben ƙananan hukumomi a jihar hatta gwamnan jihar malam nasir el rufai ya amince cewa an samu kurakurai a wasu ƙananan hukumomi abin da ya sa ya zame tilas hukumar zaben jihar da sake shirya wani sabon zaɓe a waɗannan ƙananan hukumomi da wannan lamar ya shafa amma kuma sai gashi har yanzu ana ta turka-turka ga dai wakilinmu na kaduna isa lawal ikra da abin da ake ciki game da waɗannan zaɓuɓɓukan da aka so a sake yi develop local government, elections were conducted. However, we have two sets of results that were totally different. Consequently, parties are advised to take their um, cases to the tribunal. Shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Kaduna, Dr. Sarit Dikko kenan. lokacin da take sanar da cewa zaben da aka sake yi a karamar hukumar cikin ta jihar kaduna fa ya zo da dambarwa saboda an samu sanar da sakamako guda biyu ta bangare daban-daban da ta ce sai dai a tafi kotu ta warware wannan tirka-tirka game da zaben karamar hukumar kauren da ke cikin jerin kanan hukumar da aka soke zabensa a lokacin zaben ranar 12 ga watan mayu kuwa shugabar hukumar zaben ta ce ita ma karamar hukumar kaurar ba a samu an yi zaɓe ba saboda masu ruwar tsaki sun ki bari a raba kayan zaɓe domin sun ce sai sun ga jami'an hukumar zaɓe. Elections did not hold in Kaura local government because the stakeholders refused to let election materials be distributed. They wanted to see the returning officers. To kowane hali ake ciki karamar hukumar cikun ɗin da ake ta sanar da sakamako mabambanta? In cikin local government, no elections held. However, our office was invaded by certain individuals, election materials were removed, our staff were harassed, so elections did not hold. Dr. Saratu Dukku ta ce ba a yi zaɓe a ƙaramar hukumar cikin ba amma an yi mana kutse. An ɗebe mana kayan zaɓe aka kuma musguna wa ma'aikatanmu wannan shine yasa ba a yi zaɓe ba. To sai dai da alamu wannan sanarwa ta hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Kaduna ba ta yi wa jam'iyyu daɗi ba. Mr. Abraham Kato shi ne mai magana da yawun jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Ya kuma ce su kam sun san an riga an kammala zaɓe a ƙaramar hukumar Jaba amma an zo ana ja musu hankali. An gama zaɓe ƙananan hukumomi guda biyu, ƙaramin hukumar Jaba da Kaduna South. Uh, hukumar zaɓe ta ta sanar da zaɓe da wanda ya ci zaɓe. Zargin da suke shi ne suna da sakamakon zaɓe guda biyu. To mu tambayan da muke a matsayinmu na jam'iyyar PDP shine shin sun kai malaman zaɓe biyu ne wato returning officers don a saninmu jami'an zaɓe ita ta sanar da eh, sakamakon zaɓen jaba local government. Kowa kuke zargi don su ma jam'iyyar APC suna cewa jami'in zaɓe namiji ya faɗi wanda ya ci zaɓe a jaban nan kuma su suka ci zaɓe. Doka akwai doka a na zaɓe kamar shi section 23 eh, na dokokinsu na zaɓe na local government. Ai ya ce za a sanar da zaɓe a headquarter na karamin hukuma a ina shi wanda ya sanar ya sanar a to wanda jami'an zaɓe da ta sanar na jaba loka government mun san ta sanar akwai ne a collation center da eh, doka ta sani amma dai ya ce anata pdp ta ci zaɓe to a wanda kuma ai shi ma ya ce shi jami'i ne kuma ya sanar cewa apc ta ci yanzu ita kanta hukuma zaɓe ta yarda cewa zaɓukan nan a gurare biyu aka sanar ko kuma jami'ai guda biyu sun bulla wannan matsayi kuke a kan. a faɗinta ta ce za a haɗu a tribunal wato kotu kenan kuma tsakani da allah tunaninmu bisa ga evidences da muke da su a hannu mun san mun ci zaɓe ina aka kwana a ƙaura ƙaura ba ya zaɓe ba dalili shine malaman zaɓen da su sikom suka tura sace su aka yi ko me aka yi ba mu sani ba jira muke mu ga menene hukumar zaɓe za ta yi don wannan ba ƙaramin laifi ba ne an ba su aiki sun gudu a bakin gurin aikin su ba sanar ba shi ya kawo mu cikin wannan halin da muke ciki cikun da kaduna ta kudu ba cikun ba ya zaɓe ba don me an zo an sace kayan zaɓe su kuma mutane da yake sun gane eh, take-taken sai suka ce ba za a raba sauran kayan zaɓen ba sai an dawo da wayannan da aka sace in fact in ka tuna ai har kama wasu 'yan majalisu ma da wai sun je kwashe kayan zaɓe don su je su sanar yadda suka yi a kananan hukumomi wajen guda shida a jihar kaduna me matsayin jam'iyyar pdp game da wannan zabuka za mu gaban kuliya don mu kwato hakkin ma jama'a mu tsakani da allah kun yarda da kaduna ta kudin da aka karkare ai duk shi ma wannan ne ma yafi ban dariya don a zaben da aka yi na kaduna ta kudu ward zabe na farko da aka karasa daga baya an yi ward goma sha ɗaya ne jam'iyyar apc tana da kuri'a dubu goma sha biyu da 'yan kai sannan jam'iyyar pdp tana da kuri'a dubu goma sha tara sai gashi an zo zaɓe a ward guda biyu ɗaya daga cikin ward ɗin wai sun samu wai apc ta samu kuri'a dubu goma sha bakwai da 'yan kai sannan ɗayan wai ta samu dubu goma sha shida ai hankali ba zai ɗauki wannan ba tsakani da allah ita ma dai jam'iyyar apc da ita ke mulki a jihar kaduna ta ce akwai batutuwan da bata gane ba a saboda haka gaban kotu za ta tafi mukaddashin sakataren jam'iyyar apc a jihar kaduna alhaji hayafata ne ya karin haske a kan matsayin jam'iyyar apc a jihar kaduna a jam'iyyar apc mun yadda da zaɓe saboda zaɓe ne ya kawo mu mulki gwamnanmu na jihar kaduna malam nasir ahmad arfa'i ya yadda da zaɓe kuma saboda zaɓe ne ya bashi mulkin jihar kaduna da sauran zaɓaɓɓun shi yasa muka ba hukumar zaɓe mai zaman kanta duk wani goyon baya da take bukata da duk wani abu da take bukata don ta ga ta kawo tsarin zaɓe wanda zan iya cewa shine na farko da ake aka taɓa yin shi a najeriya gabaki ɗaya wato zaɓe da na'ura mai kwakwalwa kuma duk wanda yake jihar kaduna ya san cewa a duk wani adalci da ake nema a jam'iyyar apc da gwamnatin apc na jihar kaduna karkashin malam nasar ahmad arafai ta yi ma 'yan adawa a wannan zaɓuka in ka lura da inda ake zaɓukan ƙananan hukumomi a wasu jihohi za ga jam'iyyar da take mulki ita take cin duka kujerun amma mu a jihar kaduna ba haka ba ne shi zaɓe ba iya rasa matsaloli a kowane kirin zaɓe an samu matsaloli kuma muna fata hukumar zaɓe za ta iyakan yadda za ta yi ta ga cewa a inda ba a yi zaɓukan nan ba an yi an ji hukumar zaben na korafin cewa sakamakon da aka sanar a jaba wanda ya sanar din ba su san shi ba wanda 'ya'yan pdp suke cewa dan jam'iyyar ku ne kuka so ku yi lori to a shi zaɓe yana da ka'ida na farko dai a hukumar zaɓe ta san wanda ta tura a matsayin shine wanda zai ba da sakamakon zaɓe wanda mu mun tabbatar ne ya ba da wannan sakamakon zaɓen na jaba kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar mata ta apc ita take da nasara in allah so ya yarda a muna nan muna shirye-shirye na yadda za mu yi muga cewa mun bi wannan haƙƙin namu na ƙaramar hukumar jaba da ƙaramar hukumar cikin don mu kwato a zaben da al'umman wannan ƙananan hukumomi suka yi mana. APC ba ta yadda a sake zaɓe kenan ba a jaba da cikin ɗin da hukumar zaɓe ta ce akwai matsala? A zaɓe yana gudana ne da doka. kuma duk a bisa duk ka'idan dokan zaɓe duk lokacin da aka ce an riga an sanar da sakamakon zaɓe ina ganin a kotun shari'a ne kawai za ta iya cewa ba haka ba ne an sanar da zaɓe kuma ɗan jam'iyyar mu na apc a cikin mikai adalo shi ya nasara an sanar da zaɓe a jaba kuma ɗan jam'iyyar mu benjamin eh, jock shi ne nasara kuma insha allahu muna iyakan duk yadda za mu yi kamar yadda kundin tsarin mulki na ƙasa ya bamu da kuma doka muna nan muna bi mu tabbatar cewa wannan sakamako da aka sanar ya tsaya. Amma Alhaji fata tafi kuna ta cewa an yi zaben nan da inganci ana ta yawo da hotunan 'ya'yanku da aka ce sun saci akwati har da dan majalisa. Babu wani dan jam'iyyar APC da ya je ya yi attempting wani yin almundahanan zaɓe amma shi kaga dan adawa ba ka iya hana shi magana kuma babu inda aka nuno wani dan jam'iyyar apc ko wani mai goya ma jam'iyyar apc yana so ya yi hana na kiran zaɓe a ƙarshe menene kuke so ku ce an alamta a wannan zaɓe da ake ganin kusan shine karo na farko da aka ce a kaduna dai an zo an yi zaɓe an sake zaɓe kuma gashi ana nema a ƙara sake zaɓe wasu na ganin abu ya ki cinyewa to wannan ya nuna kirin adalci na gwamnatin apc a jihar kaduna karkashin malam nasir ahmad arfa'i rufa'i wannan ya nuna cewa gwamnatin apc ta yarda da zaɓe mu ba kama karya muke yi ba ba murɗiya muke yi ba mun yarda cewa jama'a su suke da dama su zaɓi wanda suke so a duk kujeru. Ko bayan jam'iyyun APC da PDP da ke ta nuna wa juna yatsa game da wannan zaɓuɓɓuka ma. Ita kanta gwamnatin jihar Kaduna ta ce a gaskiyar magana tana ganin wasu mutane sun saka hannu wajen dagula wannan harkar zaɓe. Malam Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan rufa'in jihar Kaduna. Mu abin da muka lura da shi shine kamar haka. Akwai 'yan siyasa wadda suka shiga suka bata wannan tsarin. musamman ma uh, jam'iyyar adawa suna amfani da addini suna amfani da 'yan bangan siyasa suna yawan farfaganda to abubuwan nan sai suka cakuɗe wannan harkan baki ɗaya shi yasa aka samu wannan tasgaro wadda aka samu amma ita gwamnatin jihar kaduna shawarar take ba ma ita hukumar zabe mai zaman kanta shine kamar haka a tsaya a yi gaskiya a yi adalci duk abin da ya kamata a yi a yi kamar sanarwa wadda ita shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta yi ita shugaban tana bayanin cewa a karamar hukumar jaba jam'iyyu guda biyu da suka shiga wannan zabukan dukansu kowa na rike da sakamakon zabe a karamar hukumar cikin kuma ba a yi zabe a wasu a mazabun da ya kamata a yi zabe a cewar su amma kuma mun samu labari kuma daga gurin mutanen mutanenmu wadda suke tabbatar mana cewa an yi zabe suna ma ikirarin cewa su suka samu nasara to mu dai koma dai menene matsayin gwamnatin jihar kaduna shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi adalci ta tabbatar da cewa ta yi gaskiya ai son gaskiya din shi yasa ma aka samu abin da aka yi a din najeriya wani jiha ne aka yi zaben ƙananan hukumomi yan jami'ar adawa suka samu lokal gama wanda ya wuce daya amma mu anan gashi jam'iyyar pdp suna da kananan hukumomi guda hudu suna da kansiloli sauran jam'iyyu ma irin su abga labour da sauransu suna da mutane to amma su 'yan takarkarin jam'iyyar pdp suna wa gwamnatin jihar kaduna godiya domin gwamnati ta fi da tsari gwamnatin jihar kaduna ta yi wani abu ne wanda zakaran gwajin dafi ne wanda ba taɓa yi ba amma su jam'iyyar kunya suke ji su fito gaba gadi su gode wa gwamnatin jihar kaduna wannan dai kusan shine karo na farko da wankin hula ke neman kai hukumar zaɓe dare a zaben kana hukumomi abin da magoya bayan gwamnatin jihar kaduna ke cewa ya biyo bayan adalcin da gwamnan ke neman yi ne wajen ba kowa dama ya yi zaɓe yayin da 'yan adawa ke cewa wannan jinkirin jan kafafa ba zai rasa nasaba da kokarin jam'iyyar apc na kwashe dukkanin kujerun da ake so a sake zaben ba abin jira a gani dai yanzu shine yadda za a kwashe gaban kotun da yanzu hukumar zaben ta ce can za a nufa to isa to allah ya kyauta yanzu a madadin shi isa lawal ikara wakilinmu na kaduna da ma dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Masu sauraro ko kun san akwai wata kasuwa da ake kira Chinatown a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya? Hada-hadar me ake a wannan kasuwa? a wace shekara aka kafa ta ya kuma halin da kasuwar take ciki a yanzu waɗannan tambayoyi da ma wasu na daban wakilin muryar amurka a lagos babangida jibril ya yi ƙoƙarin amsawa a rahoton na musamman na wannan mako. chinatown kamar da ake kiranta a nan an kafa ta ne a shekara ta da hudu inda ginin ta a kama da gine-ginen da ake gani a birnin na sin akasari dai shi da wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa 'yan najeriya da kuma 'yan kasar sin ne ke haya a irin wayannan shaguna domin saye da sayarwa akasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar china ko kasar sin kama daga kayan kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar sin sai dai kuma matsalar tattalin arziki da najeriya ke fuskanta a 'yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya yadda ma wasu 'yan kasar ta sin suka rufe shagunansu suka kara gaba walau dai suka koma kasarsu ko kuma wasu kasashe na nahiyar afirka wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi da ke arewacin najeriya musamman ma da jihar kano inda a can kuma 'yan kasuwan kantin kwari ke kukan 'yan kasar ta sun mamaye musu harkokinsu na kasuwanci to sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na kwari inda 'yan kasar sun ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Legas lamarin ba haka yake ba a kasarin 'yan kasar ta sun dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa wanda kowa ya zo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta sin ko da yake kokarin jin ta wasu tsirarun 'yan kasar Sin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya citira yadda suka ki su ce mana ofa wasu 'yan Najeriya masu shaguna a wannan kasuwa irin su Malam Musa Ɗanladi ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa. Eh, kasuwanci da yana tafiya amma ba kaba na da ba domin yin da dola daman ya hau ya haura kuma ba za mutane musu meet up da irin rentage nan ba so tuwon ya fadi dai akwai tsadan shaguna kenan eh shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana na yanzu din nan eh. so shi zai considering is considerate da ya sako da um, price kamun yanzu dai mutane sun tafi eh. mutanen tenant din sun tafi waɗansu sun tafi can lagos waɗansu kuma sun koma gida domin kasuwa bai ce bai cewa kamar da mutane sun ragu kenan matuka eh kamar masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi amma dai kasuwa dai tana cin kaɗan kaɗan ita ma madan jumoke a bimbola wata mai shago ne a wannan kasuwa na china da ke nan birnin lagos kuma ta bayyana mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya eh before now it used to it used to boom very very well but they really be slow ta ce kwarai kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar da yake a can baya ba to ko matakin da gwamnatin muhammadu buhari ta dauka yanzu wanda zai baiwa 'yan kasuwan najeriya amfani da kudin kasar china zai taimaka muku yes very well it will help it will kind of boost um, the business relationship more instead of going through changing dollar to yen now we can even deal directly with our own currency which will help in a way too. Ta ce kwarai da gaske wannan mataki zai taimaka kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na da nasaba ne da sayar dala. To ganin yadda 'yan kasar Sin ke bajewa wajen kasuwanci a Najeriya da kuma wasu kasashen Afirka na tambayi wata da ke zaune a kasar ta Sin ko haka baki 'yan kasashen waje musamman Najeriya ke samun sukunin gudanar da nasu kasuwancin da sauran harkoki na ayyuka a kasar ta sin Gade, malama fatima inuwa da ke aiki a kasar ta sin game da tambayan da kai na ko wato 'yan najeriya suna samun damar kasuwanci a nan kasar sin kamar yadda su ma sinawa suke a najeriya a gaskiya ba haka ba ne ba sa samu to za a iya ta suna samu amma ka san kowane ƙasa akwai tsarin shi to gaskiya a tsarin ƙasar sin ne yana gaba da kowa a ƙasar a kan in ka hada da bako kuma a yadda tarbiyyansu yake ma an nuna musu a duniya ma baki daya babu jinsin da ya kai basi da kwarewa da komai kuma shi ya sa kaga kaman za ka ga ba dukkansu suke da masaniya game da wajen duniya ba da ya wuce kasar sai saboda haka ba inda za ka je ka ga ɗan ƙasan waje ya baje hajar shi yana yadda ya so kamar yadda su suke yi a najeriya karya ne ba zai taɓa yiwuwa ba saboda nan ko shago za ka buɗe to ka tabbatar dole ne ma in za ka ɗibi mutum goma ma'aikata to tilas ne uku zuwa hudu sinawa ne dole ne cikin su ma dole ne ka ba mutanen su aiki saboda suna da mutane da ke neman aiki su ma suna da matasa suna da kowa saka ba zai ma yiwu ka buɗe waje ne a nan kasar nasu ka ce kuma ba za ka ba mutanen su aiki ba ba zai taɓa yiwuwa ba su yanda suka damu da su gwamnatin su ta damu da su kuma su ma mutanen su suke kishin kansu mu ba mu damu da kanmu ba kuma ba ma wani a wurare kamar inda Hausawa mu suka fi yawa za mu iya ce maka kamar gwanjo da kuma sauran ƙauyuka duk suke gundumar gondon da kuma garuruwa kamar irin su iwu to duk wannan galibi akwai 'yan kasashen waje sosai kuma hausa mu ma sun yi kaka gida sosai to kwarai za ka ga suna da shagunan su ko kasuwancin su da suke yi amma ba lallai su kaɗai ba dole akwai basini a tare wasu namun ma za ka ga an ƙare ƙarshen ta ma an auri sinawa musamman mutanenmu in ka je ta nan ne za ka duka ganin eh, chinese half caste da kaga yaro zaka ga a ce maka eh, baban shi dan najeriya ko wani other african country amma galibi sai dai yana da wuya kuma su daman ma ga su sina sun auri baƙaƙi foreigners ba zai yiwu ba amma mu namu suna yi batun kasuwanci su baje yadda su suke yi a can ƙasar mu mu mu baje mu a nan ba zai yiwu ba baya ma cikin ka'idansu kuma komi basine yana gaba da kowa a nan ƙasan ko faɗa ya haɗa ku da basine ka lallaba a rabu lafiya in ba haka ba mahukunta shi za a fara duba in dai ba dai kana da kafa ba gaskiya mu dai namu kasashen musamman kamar mu namu najeriya mun dan yi sake kuma muna kan yi mun bai yan kasashen wajen sosai ko ba sinawa ba ma mun ba su kafa kowa yana yadda ya ga yadda har wasu 'yan kasashen wajen suke tozarta mutanenmu a ƙasanmu a gidanmu a ci zarafin namu nan wallahi ba zai yi ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu dai abin da ke damun 'yan kasuwan najeriya shine yadda 'yan kasar ta sin ke mame harkokin kasuwanci musamman ma dai a arewacin najeriya to kowane shawara malam musa ɗanladi ke da shi game da irin wannan mataki ko korafe-korafe na 'yan kasuwan eh, har yanzu dai ko ma sun gina irin wannan canan tana can tun da an gan waye su suna sai da hose ba rite bane <laughs> a za bi su har yanzu amma kasuwa dai na allah ne ko ma suna wurin mutane mu suna wurin wanda da kosoma eh, dai sun san za su siya wurin amma irin sai dai a ga ma kamar su chinese din suna sai da hose ba rite ba domin mutane mu suna siya ne sai suna sari su sai da eh, su su yi hose amma mutane mu za su siya za su yi eh, retail su ma su samu nawa kai to kaman kwanaki gwamnati ta sa hannu a yarjejeniyar kuɗi tsakanin najeriya da china yadda za a dinga ku 'yan kasuwa za ku dinga amfani da yen maimakon ku sayi dala ku je ku sayo kayayyakin ya wannan zai taimaka muku kashin gaskiya shi president mu ya yi abin da ya dace mu exchange rate na dola is too high inda ya yi wannan ya yi sanin yen din da naira a zai taimaka ma mutanen kasuwa komai zai zai sauka price kaya ma zai sauka so idan china kawai straight ba da naira ko naira ne ko yen ne duka za a transaction business da shi wannan gaskiya gaskiya zai taimaka mutanen kasuwa yanzu dai a yayin da 'yan najeriya musamman 'yan kasuwa ke marabalale da matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na kulla yarjejeniyar musayar takardun kudin kasar sin da takardar kudin naira domin sauƙaƙa kasuwa tsakanin kasar sin da kuma najeriya har ila yau 'yan kasuwan na fatan gwamnatin muhammadu buhari za ta dauki wani gagarumin mataki na kare 'yan kasuwan najeriya daga mamayar ɗan kasuwan na ƙasar sin babangeji firin murya amurka daga lagos saboda kudi mutum ya janye ana ma kai naushi saboda kudi duba tsakanin dan adam mu gani mutum yana kallon banza saboda kudi tsakanin yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Kaga mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Ana sakin fuska saboda kuɗi. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.